يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin guwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transforma a yau asabar shida ga watan ramalala hijira ta manzon Allah daga makka zuwa madina tana da shekara da arba'in daidai wanda ya zama daidai da goma sha ɗaya ga watan mayu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam shekara tara. idan ba manta ba muna na cikin suratu ibrahim alaihi salam a jiya mun karanta ayan da Allah yake cewa alam tara anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqqi in yaka yuzhibakum wa yati bi khalqin jadid wama zalika ala Allah bi aziz wannan ayoyi sun gwada girman Allah da matsayin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ikonsa akan kowane abu wanda yake yana nuna shi kadai ya cancanta a bauta masa ba tare da yin shirka da shi ba a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan wani bayani ko kuma labari wani abu da Allah ta'ala ya gutsuro mana abin da zai faru ranar tashin alkiyama imma a filin alkiyama imma a cikin gidan wuta kaga wannan ya shafi yan wuta kenan waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala akwai jayayya don ba za mu ce tattaunawa ba sai dai mu ce jayayya da kuma baranta wanda zai faru a tsakaninsu da shugabanninsu da suka batar da su ma'ana batattu da shugabanninsu waɗanda suke batattu to kaga idan ka ji wannan sai ka yi kokari ka kiyaye kada ka faɗa cikin wannan guro domin wannan tawaga babu alheri a cikinta ko na a hasali idan na kasa suka yi jayayya da na sama na sama suka yi jayayya da na ƙasa akan aikin barna a filin alkiyama ko a gidan wuta to shi kuma ogan kwata-kwata to ya halatta mu ce shegen ogan kwata-kwata shine iblis kenan iblis wanda yake shedani shugaban kowa da kowa a cikin masu barna shi kuma zai yi jawabinsa idan ya yi jawabi ya rufe kofa kenan to kaga sauraron wannan jawabi ka saurari jawabin ma a ce baka daga cikin waɗanda za a yi ta rigingimo da su ba alheri bane ga abin da Allah ta'ala ya ce وبرزوا لله جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من wa barazu lillahi jami'an gaba ɗayansu suka bayyana ga Allah subhanahu wa ta'ala a wurin da ake kiransa albiraz wajen da ake kiransa albiraz shine a ce filin Allah fili na fallau wanda babu wani abu wanda yake sha makance ka gabarin kowa babu inda zaka je ka fake ba abin da yake tare ka wanda ke ake kiransa albiraz shi yasa ga cikin littafin giziya an ce duk wanda zai je yayi ba haya ko zai zaga a filin da ake kiransa albirar to dole akwai matakan da ya kamata a ce an ɗauka akwai ladubban da ya kamata a ce an kiyaye tun da bambanci da inda za ka je ka samu wani abu ya ɗan boye ka ka dan fake a kan filin allah sallau amma lokaci sai ga gidadawa su ba ruwansu mutum kawai a bakin hanya sai ya tsuguna sai ya kwaye babu abin da ya tare ki ta ko'ina in banda ma tsabon wauta da yake wawa ne in ya kwayan sai ya kalli kan hanya duk wanda yake wucewa yana ganin sa wannan gidadanci ne ba daidai bane ko a filin Allah ne idan za kama ruwa to kai taka zanzan domin ba a son ka tsaya inda mutane za su yi ta ganin ka ya kamata ya ce ko da wata bishiya komai kankanwan bishiyan ko kuma a samu wani shuri komai ainihin tari shurin to ka je ka dan fake a bayansa ina fata an gani sai ka san shurin da nake magana me ya shuri tarin kasa haka kawai kasa yake taruwa sai eh, to amma ina ganin kamar ya canka daidai ko oh bai canka daidai ba to wanne ne shurin ne eh, eh haka ne to kaji eh ba wai tarin kasa ne haka kawai ba don kasa idan ka tara ki zai iya ba. saboda haka wannan da gara suke ginawa suna ginawa wanda yanzu za a kawar da ke sai an yi aiki tukuna amma kagan kace tarin kasa ne kai da kanka zaka iya bajewa da hannunka eh za ga wani dan kankani haka to gara ka je kusa da shi ka tsuguna amma da sharadi idan babu rami a wajen in babu rami a wajen saboda illan da za ta iya faruwa to wannan shine albira wa baradu lillahi jami'an sun bayyana ga Allah gaba daya fa qala du'afa lil ladina istakbaru sai waɗanda raunana waɗanda suke da rauni sai suka ce ga ainihin waɗanda suka yi girman kai ga manyan mutane kenan saboda a duniya dole a samu raunana kuma dole a samu manyan mutane sai dai anan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce addu'a fa ka ce addu'a fa ana nufin talakawa kenan gaba daya amma kuma waɗanda suka yi girman kai ana nufin manya amma me yasa aka sifanta su da girman kai anan saboda kowa yana ji da abin da yake gadara da shi shi yasa yayi girman kai ko kafa masa gaskiya ba zai ɗauka ba ai yanzu yanzu kake karanta mana wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha hmm. fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqawlu fa damarnaha tadmira idan Allah zai halakar da al'umma to sai yayi umuni wa manya manya sai yayi musu umuni manyan malamai ne manyan attajirai ne manyan sarakuna ne manyan masu mukami ne manya da in aka ce manya to su za a yi musu umarni in wani lokaci hatta karfafa ma akwai manyansu masu karfi ma da manyansu Allah baraka wa ta'ala yace ce naka musu umarni aka ce ku yi abu kaza sai su ce ba za mu yi ba suna ka ce ku bar abu kaza sai su ce ba za mu bari ba saboda haka amarna mutrafiha fa fasaqu fiha idan aka yi musu umarni su kuma sai su saba wa Allah ba za su yi da'a ba to wannan shine zai jawo a halakar da garin ko a halakar da mutanen gaba daya amma idan babu halaka to bala'i iri iri kuma yana iya zuwa kamar yadda yake zuwa mana a yanzu Allah ya sauke Eh, za ga waɗanda suka fi saƙon Allah subhanahu ta'ala? su ne waɗanda yake na can sama su suka fi saƙon Allah ko da yake yanzu an yi nazari mai kyau to ina ganin da babban ma da ƙaramin, wane ne ba wane ne ba da babban da ƙaramin, masu shaye-shaye waɗanda suke tambele suke zubar da jinin jama'a idan ka je ka bincika za ka samu talakawa ne 'ya'yan talakawa ne talakawa ne ɗayan talakawa ne to sace-sace nan ma idan ka je za ka samu talakawa ne ɗayan talakawa ne ko da yake a ka'ida idan yunwa ta sa mutum ya yi sata to wannan akan jinkirta tsayar da hukunci a kansa dole sai an yi dogon bincike in ya tabbata yunwa ne da tsananin talauci saboda matsalan da ya ga to za a ɗanɗaga masa kafa amma mafiya yawa waɗanda suke satan takalma a masallaci ko makinan mutane in ka je ka bincika sai ka samu tsabar rashin kunya ne kawai da rashin tarbiyya ko mafi yawan su yayan talakawa ne sai dai su yayan manya kan sa su a manya manyan ofisoshi inda za su ringa kamfata eh, su ma barayin ne wadace suna nasu a hankali a cikin inuwa da AC wannan kuma yana muku sata a masallaci amma an ka duba kowane bangare sai ga to wanne ne ba wanne ne ba to amma mun duba asali za mu ga su 'ya'yan talakawa suna lalacewa ne saboda sakacin shugabanni ya'yan talakawa suna lalacewa ne idan babu tsarin gwamnati mai kyau domin idan akwai tsarin gwamnati mai kyau ko komai sakalcinsa wajen ubansa to ba shi kaɗai ba ubansa ma za a taka shi balle shi domin saboda in ba gyaran aka yi gaba ɗaya ba zai shafi kowa da kowa shi yasa Allah ta'ala yake amarna mutu rafiha fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci shine sai su yi tawaye domin abin da ake nufi da alfasuku a nan shi ne alkurojo an ɗa'atin lafi azza mutum ya ki yin ɗa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta baraka wa ta'ala ya ce idan haka ya faru to shi kenan mu kuma sai mu azabtar da wannan gari fa dammarna ha tadmira sai mu dandake su dandakewa gaba daya ko da ba su mutu suka tafi ba za ka samu halayensu baya da kyau Zaman wansu ba ta da kyau ba su da zaman lafiya da kwanciyar hankali suna cikin rudani kuma haka za su kare duniyan cikin rudani sannan su je lahira su haɗu da mummunan sakamako Allah ya sauwaje saboda haka manya su suka fi batar da ainihin na ƙasa saboda yin babba yana da iko a hannunsa to zai tankwasa na ƙasa komai taurin kansa komai taurin kansa amma ki babba in yayi taurin kaiwa zai tankwasa kin ba Allah ba ba mai kan kwasa shi shi yasa Allah ta'ala yake wa barazu lillahi jami'a wa qala du'afa lil ladzina istakbaru sai waɗanda suke masu rauni suka ce ga waɗanda suka yi girman kai ga manya kenan inna kunna lakum tab'a suka ce ai mu muna bin ku ne duk inda kuka shiga nan za mu shiga wannan ya gwada ran takin alkiyama za su yi ta bin su duwo su ce ina za mu je su ce ai mu muna tare da ku ne duk inda kuke nan muke ba za mu rabu ba alhali kuma bin su da suke yi din nan fallasa ne fallafa ne don gaggara a ce an manta da wani laifi to za a tuna da shi saboda mai saboda magoya bayan su lalatattu suna bin su ba za su rabu da su ba a filin alkiyama saboda haka fa halantun magununa anna min azabin la'imin kai shin za ku iya rage mana wani abu daga azaban Allah tun da ku ne manya a nan duniya mun yi muku biyayya to a lahiran ma ga dukan alamu ga kuna gaba gaba to azaban nan ku dan rage mana mana Kalu sai ka ji manya sun ce law hadana Allah daina ku. mu ma bata muka yi da Allah ya shirya da mu da mun shirya da ku tunda da mun kuma na biyayya to da mun shiryu kuma za ku shiryu da mun bata to kuma kun bace ba wani wanda zai dauki laifin wani kowa ya ji da nasa shine in alaina daidai ne gare mu a jazina an na. shin mun kasa hakuri ne ko mun yi hakuri da mu da ku gaba daya malana min mahi to a yau kan ba makawa za mu koma makoma guda da mu da ku babu wani bambanci tun da mun bata kuma kun bata ku batattu ne mu ma batattu ne mun muku umarni kuma kun bi to yanzu duk matsayin mu ɗaya ne wannan ya dace da fadin Allah tabaraka wata'ala cikin suratul baqara istabara alladhina tubi'u min alladhina tabahu wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله تعالى ينا بام لابارية استبرأ الذين اتبعوا يا عند bi su suka barranta suka ce me yasa kuke bin mu ku bar mana rakiya ai a duniya ne kuke mana rakiya amma nan lahira ba za ku mana rakiya ba kuna ta bin mu ba za mu yadda da wannan ba saboda haka lokacin da za su barranta sai su waɗanda suka yi biyayya din waɗanda suka yi muku a'a sai su ce a'a me yasa za ku mana haka sai su ce ai yau kowa yana ta kansa shine istabara allazina tubi'u min allazina tabau wa ra'aw al'azaba saboda sun ga azaba wa takatta bihim al'asba do hanyoyi da connection da exposure da ma menene duk sun lalace ranar takin alkiyama ba za su yi amfani ba abinda kawai zai taimaka maka shine idan ka yi aikin alheri wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala yace yana nan daren dakan amma mafiya yawan sababi ko dalili to ba zai amfani ba ran takin alkiyama in baka bi Allah ba ko kai zuriyan annabi ne zaka sha wahala azaba zaka fada amma in ka bi Allah ko ka dan yi wani abu bayan an tarke ka in aka tattara ka to wani abu zai iya yi maka sassauci mai yiwa babanka zai iya zuwa ya kubutar da kai ko mahaifiyarka amma 'ya'ya sun fi kubutar da iyayensu saboda su suka zo daga baya idan ya kasance sun yi aikin alheri kamar yadda Allah tabaraka wa ya ambata wallazina amanu wa tabatum bi biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin aka ce kullu imrin bima kasaba rahin Allah tabaraka wata'ala ke iyaye da yaya za su taimaka wa juna amma a ƙarshe kuma sai ya ce kowane mutum za a halaki da abin da ya aikata ne shi kadai sai aka ce to kai ƴaƴanka suna daga cikin aikinka ba domin ka aiki ba ba za a samu yayan ba ba kai ka je ka nemo uwar ba ba kai ka kashe kuɗi wajen neman ta ba ba kai ka nema mata wajen da za ta zauna ba sai dai idan mijin hajiya ne nan ma wato ita ta haƙura da haƙƙinta amma komi kuɗin mace komi talaucin miji dole ne ya nema wa matansa inda za ta zauna dole ne ya nema mata amma in ta yafe masa shi kenan ita sai ta zauna ki ya rinka tafiya ran da suka bata ta kore ki daga bayan an sasanta kuma ya sake komawa tun da shi yadda ya haƙura dama inda za ka zauna wajen ta wata rana da wulakanci dole ka haƙura da wannan amma dai dole ya nema mata inda za ta zauna to saboda haka kai ka je ka wahala ka nema mata inda za ta zauna ka saya mata tufafi kai kake ba ta abinci lokacin da take laulayi kai ka ɗauki nauyin komai da komai shi yasa ake cewa duk waɗanda matayensu suke laulayi wai ba za su saya musu magani ba suna ganin magani ba dole ba ne to wallahi sai Allah ya tambaye su sun sun jefar da haƙi ba yadda za a yi a ce a dalilin ka take laulayin a dalilin wahalhalun gidanka ko zaman gidanka ko ta ta da aka yi ta kamu da wannan rakin lafiya sannan kuma a ce ba za ka nema mata magani ba wai magani ba ya kai na kan ubanta ne alhali kuma ka riga ka raba ta da ubanta tuntunin ya kamata ku gane duk haƙoƙin mace yana kan iyayenta ne kafin ta yi aure ta bar gidan amma tana yin aure tana komawa gidanka to shikenan duk haƙoƙin sun dawo kanka shi yasa aka ce ba za ta je gidan gidansu ko gidan ubanta ba sai ka ba ta izini in baka ba ta izini ba ta fita ta yi haramun saboda me saboda duk nauyin ya dawo kanka ya kamata a gane wannan saboda haka an zo an ɗauki ɗawainiya da yawa ka tara ‘ya'ya ka kula da su kayi menene da menene shi yasa aka ce duk ayyukan alherin da suka yi to kai ma kana da kamishin a ciki tunda aikinka ne aikinka ne yasa Allah ta'ala ya ce kullum wato kowane mutum sai ma kasa barahin da abin da ya aikata wato za a jingina ki saboda haka in alheri ne alheri ne idan sharri ne kuma to sharri ne amma waɗancan wata katta'at bihim al-asba duk hanyoyi sun yanke babu wani connection inda zai amfani saboda haka na ce kai yayanka shine wale honorable commissioner wale ko honorable dan majalisa wale ko ainihin gwamna wale ko shugaban kasa kai ko baban shugaban kasa ne ba abin da zai iya yi in dai ba su bi Allah ba gaba ɗaya wutar jahannama za su shiga kuma sai rinka jayayya kenan tun kafin ma a shiga jahannama shine wakalan lazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra hun kama umin da. sai waɗanda suka yi ɗa'a sai abin takaici sai kama su ga shugabannin mu a duniya komai suna sanya mu muna yi na ɓarna. yanzu kuma sun barranta sun ce ba ruwansu sai su ci yatsa su ce kai da za mu dawo duniya wallahi ƙiriƙiri ƙiri za mu barranta daga iyayen gidanmu da shugabanninmu nan kamar yadda suka barranta gare mu a yau Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina lokaci ya kure kazalika yurihim Allahu amalahum kamar haka ne Allah yake gwada musu ayyukansu ayyukansu a lalace yake tun a duniya ana musu wa'azi su gane amma ina ba su gane ba to kazalika yurihim Allahu amalahum hasaratin alaihim wannan aiki ya zama dama gare su kuma lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba saboda haka kaga wannan aya ta dace da wannan aya wa barazu lillahi jami'an suka bayyana ga Allah gaba daya فقال ضعفاء للذين استكبروا sai ainihin masu rauni suka ce ma shugabanninsu talakawa suka ce wa shugabanninsu inna kunna lakum taba a duniya ma ko muke bi saboda ka lahira ma muna tare da ku tun daga kin nan mun ga duk inda za a je muna tare fa halantum magununa anna shin za ku iya rage mana wani abu min azabillah daga cikin azaban Allah min shay'in wannan mubalaga ce min azabillahi min shay'in min da min suka zo da ma'ana guda ɗaya domin a gwada cewa min azabin lahi daga azaban Allah min shai'in ko da ɗan ƙanƙani ku rage mana ba sai kun ɗauki mai yawa ba sai manyan su ce a'a lau hadana Allah la naku? da Allah ya shiryar da mu to da mun shiryar da ku da mun yu ne da kuma shiryayyu ne saboda za su hango mutanen kwarai annabawan Allah da ainihin shugabanni na kwarai su kuma magoya bayan su mutanen kirki suna bin su haka ne ranar takin alkiyama waɗanne mutane da ainihin guruf su wa yau ma ayyuhal na dama za ce ku mujirimai ku ware gefe da shugabanninku saboda haka annaba da manzanni suna wajen su saboda girman su ma ba za a ce su tashi ba a lalatattun ne za a ce su tashi su koma gefe Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya ce sawa'un alaina manyan mutane za su ce daidai ne gare mu tun da ya riga an shigo nan ba maganan komawa duniya balle a gyara aiki balle a ce za a yi abu kaza a an sabarna shin mun yi hakuri ne ko kuma ainihin mun kasa hakuri shine a mutum ya gagara hakuri yayi yayi yayi abu ya kiti ya kitin wa saboda haka ya gwada gajin hakuri an sabarna ko kuma mun daure mun yi hakuri ne duk ɗaya ne malana min mahi wato a yau ba mu da makawa mu riga mun zo alkiyaman da ake magana kenan ya kulu ta'ala Allah madaukake yana bayani wa barazu ay barazatil khalaiq kulluha ainihin halittu za su bayyana ranar tashin alkiyama barruha wa fajiruha mutanen kwarai da mutanen banza lillahi alwahidil qahar ga Allah wanda yake shi kadai ne mai rinjaye ay jama'u lahu fi biradin min al-ard za su bayyana ga Allah subhanahu wa ta'ala fa du'afa'u sai masu rauni su ce wa humal atba'u su ne magoya baya likadatihim ga shugabanninsu wa sadatihim da jagororinsu wa kubara'ihim da ainihin manya-manyansu kamar yadda Allah ya ce yau matu kallabu jihohun finnar ranar da za a jujjuya fiskokinsu a ainihin wato cikin wuta wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan tun a filin alkiyama wannan yana kallon wannan ya sai shugabansa ne ke ya batar da shi sai ka ji ainihin talakawa cikinsu suna cewa kai sanmu a ta'an Allah wa ta'anar rasula suka ce da mun sani da mun bi Allah da mun yi da'a wa Allah da mun yi da'a wa manzon Allah su ce ya ubangiji da mun sani da ba mu bi shugabanninmu ba saboda waɗannan shugabanninmu su ne suka batar da mu ya Allah saboda haka ka ninninka musu azaba Allah ta'ala zai ce ina ai lokaci ya riga ya kure babu maganar ninkin azaba Allah ya tsare mu na'am lillazina sakbaru ga ainihin su manya din an ibadatillahi wahdahu la sharika la waɗanda ba su bauta wa Allah ba wa an muwafaqatir rusul waɗanda ba su ba da goyon baya ga manzanni ba kuma ana ganin su ne manya qalu lahum sai su ce gare su inna kunna lakum taba'an lalle mu dinna mun kasance masu bi ne gare ku mahama amartumuna duk lokacin da kai mana umarni itamarna sai mu aikata wa Allah mu yi biyayya saboda haka anan duniya ma wato anan lahira ma kamata ku sassauta mana wala antum mugununa anna kin za ku iya rage mana wani abu min azabillahi min shay daga cikin azaban Allah ku rage mana wani abu ai fa hal takfauna anna shay'an min azabillah kama kuntum na wa na kamar yadda kuka kasance anan duniya kuna ce ko an je lahiran ma babu wani abu ko za akwai manya-manyan kafirai a duniya da aka ba su dukiya aka yi musu nasiha aka yi musu fada ko aka yi musu gargadi amma suka ce a ai muka koma wajen Allah wala iruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba yace in an je wajen Allah ma yadda ya bani duniya haka zai bani lahira ai duk wanda kaga Allah bai baki duniya ba to lahira ma bai da rabo ne zaka ji masu halin da suke fadin haka a ce wane ai ko a can mai aka je aka jefa ki matsiyaci ne saboda me saboda haka Allah ya yi to ko an je lahira haka zai taki matsiyaci ne ba da komai wannan fa girman kai ne da jiji da kai da ainihin mulkin duniya ko kudin duniya ko ainihin daukakan duniya suka sanya mutum ya faɗi wannan magana saboda haka Allah subhanahu wata'ala shine ke fallasa halayen waɗannan shugabanni duk lokacin da suke batar da sauran za su ce ku je ku duk abin da kai ba abin da za muku yanzu ko masu yin wanda ake tura su je su yi kisa daman zai ce ko an kama kuma za su sake ku ba mu muke da kaza ba mu muke da kaza to ku je ku kashe kowaye ku kashe shi ko an kama ku za a sake ku yasa kuma an kaje an kama waɗannan gashi an yi kisa a fili ana kama su kawai wata da watanni shikenan yasa an je lahira akwai aiki akwai drama a lahira wallahi akwai aiki musamman yadda muke ganin abubuwa suke ta gudana akwai aiki a lahira domin idan ta sha a nan duniya to a lahira ba za ta sha ba duk wanda baya da gaskiya ya kamata a dauki mataki a kansa domin ya gyara amma rakin daukan mataki a kansa a kama ki bayan watanni a sake ki yana walwalansa to wannan ki zai sa kowa ma yi wannan aikin barna wallahi duk wanda kaga an kama ki ko an kake ki to baya da gata ne amma mutum zai yi kisa yana da gata ba za a kake ki ba mutum zai yi sata yana da gata ba za a daure ki ba mutum zai yi iskancin da ya ga dama saboda yana da gata ba za a taka shi ba to dole al'umma sai ta lalacewa don Allah ba masa wayo ba da za a yi ka yi wayo wa Allah kuma ka ce za ka zauna lafiya ko za a zauna lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya tawake fa qalat qalat alqalatu lahum saboda haka tunda talakawa sun faɗi wannan magana sai shugabannin su mai da amsa law hadana Allah la da ainihin Allah ya shiryar da mu da mun kiryar da ku walakin haƙa alaina ƙaunar rabbina sai dai zancen ubangijinmu ya tabbata a kanmu ne kawai wani zance kenan la'amla an na jahannama min aljinnati ya ji ajma'in Allah ya ce zai cika wutan jahannama da mutane da aljanu sai an cika wutan jahannama saboda haka ko koda bata cika ba sai an halicci waɗansu sai sun cika ta to da aka ce za a cika wutan jahannama da mutane kai kuma kana cikin mutane ba mamaki kana cikin wanda za su cikon jahannama ba mamaki to sai ka kiyaye don kar ka fada layin da za ka fada cikin tawagan da za su zamo cikon jahannama Allah ya tsare mu wa sabaka fina wa fiikum qadarullah kuma za su ce kaddaran Allah ta riga fata to tunda mu riga mun bace to kuma kun bace wannan kaddara ce daman aka tafi lahira kaddara ta riga ta tabbata kenan amma kafin a je lahira komai yana iya canzawa saboda matukan mutum bai mutu ba don Allah Ta Baraka wa ta'ala ya gane da shi sai ya gyara duk irin laifuffukan da ka aikata da za ka shekara casa'in kana sabon Allah abinda ya rage maka saura shekara daya sai shekara ɗayan nan sai Allah ya ganar da kai kai ta istighfari kai ta istighfari da tuba don kai da ce sai Allah ya kankare maka abin shekara casa'in ba ga shi nan za ga masu hankalin suka yi ritaya masallaci suke dawa ba sai ga mutumin da da fa ba zai tsura ruwa a buta ba amma yanzu ya zauna yana ta tsura ruwan buta ga masu sharan masallaci sun yi shara amma shi ya ga abubuwa na abin nan sai ya zo yana tsincewa tun daga farkon masallaci sai ya kai karshe retire ya yi retire yana neman lada yana istighfari to in yayi dace a dalilin wannan sai ga Allah ya sassauta masa abubuwa da yawa idan da ya yi girman kai ne ba wanda ya sai je kusa da ki to yanzu ka shigo masallaci kai kana cikin gajin aikinka sai ka ga wanda ya fi ka wanda ake tsoronsa ga shi yana rike da tsintsiya ko yana rike da abin nan yana share yanan masallaci to kai ya za ka ji ka ce ca'i eh. yanzu ake su general wani nan yanzu general wani ne mai sharan masallaci yalla bai wani ranka shi daɗe wani yanzu shi ne ke ɗura ruwan alola. na je ma sai ya ce mini ga wannan na riga na cika a ni na dauka ranka ki dade ka cika wa kanka ne a ina zuba muku ne wani kenan to ka kai ma daga nan ya kamata ka sassauto eh daga nan ya kamata ka sassauto to wannan aikin da ake rainawa idan mutum yayi sa'a sai ga ya kubutar da shi shi yasa annabi ya ce la tahqiran min al-ma'ruf shay'a eh, kada ku kuskura ku raina aikin alheri ko mi karancin saboda haka in kaga mutum yana yi in kai ba za ka yi ba kar ka aibanta kin ka aibanta shi ko to ka dauki dabi'u na munafikan zamanin annabi za a ce a bada taimako su ba za su bayar ba amma mutumin da ya zo da ɗan kankanin abu sai su ce ai Allah mawadaci ne gabarin wannan ka ji da damuwa shi ya ma ya rike gidansa ya gagara rike gidansa wai ya kawo taimako ka ji wani to duk in ka ji masu maganganu irin waɗannan munafikai ne shi ba zai yi ba ba zai bari a yi ba in mai hali kuma ya zo ya kawo alhaji wane ya zo ya abin da ya ce alhaji wane ba yan eh, riya ke na riya yake yi eh, in an kwana biyu takara zai yi za ku je ku saurara ku je in an kwana biyu takara zai yi shi ma wannan mabiyaci ne sai din mai ka bayar ka shiga cikin bukatansu ne ka gane me suke yi ko abin da suke yi ba don Allah suke yi ba ina ruwanka wanda ya bada ɗan kaɗan ka zage shi wanda ya bada mai yawa ka zage shi to kai kana ina sai kuma baka tsaya a zaka zaki ba munafikan zamanin annabi kenan Allah ya sauwake saboda haka law hadana Allah la hadainakum na'am wa sabaqa fina wa fikum qadarullah wa haqqa kalimatul azabi alal kafirin saboda kalman azaba ta tabbata bisa kafirai tunda sun yi kafirci shi yasa Allah ta'ala ya jefa su cikin wannan yanayi sawa'un alaina muna sanar da ku daidai ne gare mu A ajazina na, sabarna shin mun mun kasa haƙuri ne ko mun yi haƙuri? malana min mahir ba ma da makawa A ilai talana khalas ba mu da kubuta a daidai wannan waje min ma na hannu fihe in sabarna alaihi aw jazina min Kala abdurrahman bin zaid bin aslam sai daga cikin manyan magabata masana ayoyin qur'ani yace ina ahlan nari qala ba'dhum li ba'd kun ga yan wuta sakin su za su ce masaki ta'alau ku zo nan ku zo mu taru fa innama adraka ahlul jannati aljannata bi bukaihim wa tadarruihim ila Allah azza wa jalla wai dabara za su idan sun shiga gidan wuta za su ce su dunkule waje guda yan aljanna sun samu shiga aljanna ne saboda kukan da suka yi ta rusawa wa Allah da kuma me da kaskantar da kai da suka yi wa Allah saboda haka kuma ku zo mu yi a yau to amma su waɗancan yan gidan aljanna da suka yi kuka ina suka yi kukan ba a duniya suka yi kuka ba lokacin da mutum zai taki yana sallah cikin dare zai ta zubar da hawaye tsakaninsa da ubangijinsa ba wanda za ka zo kai mana a cikin jama'a ba don wanda za ka yi mana a cikin jama'a wannan akwai shakku da yawa don wani ma in ya ga kana kuka zai sun koya ya ce kaga kukan da wani ke na karya ne wallahi eh saboda ya riga ya san cikin ka gaba daya ya san kai waye ya san irin aikin ka shi yasa kaga ada za ga mutane wannan yana kuka wannan yana kuka ma ba wanda ya damu da wani amma ko yanzu ni ne na zo yana wa'azi na fashe da kuka wanda ce anya mai yawan an jiran dauko wani fayil ɗin aka kaɗe zai ga kukan nan na share hawaye gaba daya eh to gara ka yi a inda yake tsakaninka da ubangijinka ne babu wanda ya sani ya yi sauki lokacin da ka tashi cikin dare kana sallah kana kuka ko kayi sujada kana kuka matarka tana kwanciya gefe ma bata sani ba bata san abin da kake yi ba saboda akwai wani laifin da kai kake yi mai yiwa matarka bata sani ba to kamata ya kai kuka wa Allah matarka bata sani ba kaga wannan shine gaskiya to su waɗannan bayan Allah ya nan duniya suka yi kuka amma suka je lahira dariya za su yi domin ko mutum ya rusa kuka ko na jini ya yi ranar takin alkiyama ba zai masa amfani ba amma kaga a nan idan ka yi kuka na hawaye zalla kawai za ka yi ko ɗan ɗar ya fita annabi ya riga ya yi bayani duk wanda ya zubar da hawaye saboda allah to wuta ba za ta shafe shi ba kai kaga ba karamin mai imani ne zai zubar da hawaye ba wani za ga ya je ya yi laifi lokacin da yake laifi ya manta da komai amma lokacin da ya zo ya zauna yana su sai ya tuna sai ga yana ta zubar da hawaye yana kuka kyar kyar kyar yana ce Allah ka gafarta mun ya Allah ka gafarta mun to wannan aka ce wa zalika sarihul iman wannan ma imani ne in ya gwada wannan akwai imani a tattare da ki tunda ko akwai imani a tare da ki komai karancin imanin to kaga ba zai dawo ma wuta ba domin mutumin da zai yi laifi a lokacin da yake laifi ya manta da hukuncin Allah amma daga baya ya zo ya kasance shi kadai ya tuna Allah ya fashe da kuka to dan dama dama akan wanda zai kasance zakiri wato ainihin mutumin banza turu'au baya biyayya wa Allah subhanahu wata'ala baya da na sani baya tunani ko baya abu kaza baya tuba baya istighfari ba za ka hala su dai ba to don haka tunda mutanen aljanna sun samu aljanna saboda kukan da suka yi ne da kaskantar da kai zuwa ga Allah to ta'alau nafki wa natadarra ila Allah saboda haka ku zo mu taru mu ta kuka mu kaskantar da kai zuwa ga Allah amma ba gidan wuta eh fabakau wa tadarra'u sai su hadu su yi kuka wannan ya gwada hatta a cikin gidan wuta shugabanni suna ba da umarni kuma na bi zaman shugabanci ya tsari ne na Allah kai dai abin da ake bukata kai sa sa'a ka samu shugabanci na alheri amma shugabanci da kake gani tsari ne na Allah wanda Allah ya kaddara jininsa da shugabanci to fa duk inda aka je shine shugaba in ma baka bai shugabanci ba to sai an nemi haɗin kansu shi yasa a duniyance ake samun matsaloli iri daban-daban idan kaga wannan group sun shiga wannan jam'iyyar siyasa to za ka samu da su da tsaransu haka ne kowane daga cikin sun ka ɗauko shi ka ba shugabanci zai iya yi shugabanci amma sai su dunkule waje guda ran da aka samu saɓani to ka tabbatar wata sabuwar jam'iyyar siyasan za ta fito su ma wannan sai su tattaru su koma can ya za duk jam'iyyun siyasun nan da za ka tara su na najeriya za ka samu a kowace jam'iyya akwai shugabannin da za su iya rike najeriya ko za su iya rike jihohi to lokacin da kansu yake haɗe akan manufansu to ba za ka ji su ba ana samun saɓani sai su ware ko ran da waɗannan suka kwace sai su yi irin nasu ran da waɗannan suka samu dama suka kwace su ma su yi irin nasu haka za a yi ta tafiya amma a duniyance ba a lahirance ba saboda yana tsarin addini ne shugabancin haka zuwa na ce maka kaza za ka ce a'a idan ya zama maka tilas kai shugabanci za a karba ma za ka tattara duk waɗanda suke da masaniya ko suke da hikima akan wannan domin su taimake ka Sai ma za ka yi gaskiya su ma abin da aka sani gaskiya ne za su yi sannan ya cancanta ya zama gwamna alaran ma ya cancanta ya zama gwamna liman ya cancanta ya zama gwamna malamai ya cancanta ya zama gwamna dukanmu sai ni na zama gwamna to a tsari shari'ar musulunci alaran ma sai ya zo ya bani shawari ba maganan kwangila ba malam mai shi ma sai ya zo ya ba da shawarin yadda za a inganta abubuwa ba maganan alim kawai ba sannan ran ma shi ma liman sai ya zo shi ma ya ba da shawarwari ga abin da ya kamata idan da malam mai zai balle ba zai ba ni haɗin kai ba matsala zan samu idan alaran ma shi ma ya balle tun da Allah ya ki experience na wannan shugabancin shi ma in ya koma gefe bai taimake ni ba matsala zan samu haka ma liman in ya balle ya koma gefe matsala zan samu to ku kwatanta jami'iyyun Najeriya da shugabannin Najeriya kusan mun haka suke yasa in na samu ni kadai da ni da mutane na ran da kwallon ta kwace ta koma kwallon mangoron ta koma halin alaramma shi ma da shi da mutanensa ni ma sai yanzu yana fara da shi alhali ya kamata dukan mu hudu din nan wato mu haɗa kai waje guda shine al'umma za ta ji daɗi kuma mun je alkiyama za mu kubuta wannan shine shugabanci na musulunci saboda haka ko a wuta akwai shugabanci amma ya Allah ba ma son wannan shugabanci eh mu kasance cikin talakawan wuta ma Allah ya dare mu kun ba alheri bane to shugabannin za su ce aje ayi kuka kuma kowa sai je ya kuka a je a kaskantar da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala kowa sai je ya kaskantar da kai alhali a duniya an ce su yi kuka sun ji shugabannin sun ce kada ku yi kuka yanzu kuma sun ce su yi kuka a lokacin da ba zai amfani ba a duniya an ce su kaskantar da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala da kwaman abu abu mafi sauki a cikin awa 24 ka fito sallah sau biyar sallah na nafila ba dole bane saboda haka in kaga dama ma sai an tada ikama tukuna sannan zaka fito ka zo kai sallah na jami amma da lafiyanka da komai ka ji kiran sallah da komai ba za ka yi sallah a gida ban kai sallah a gida ma baka da sallah wannan da aka ba su dama su yi sallah a gida su ne mata ba dole su fito ba amma sun fito sun yi sallan kuma ta yi to a cikin awa 24 an ce ka fito sallah sau biyar to an kai lissafi duk sallolin da ake ka samu liman ma mai tsawaitawa wace sallah ce ake tsawaita ta wanda yake daukar lokaci ba sallah su ba bane sallah su ba ne za ga yi minti goma ko sallah za a da la'asar da isha'i ba minti goma sai ga da kira kai minti goma to kaddara kun samu liman ya yi minti goma sha biyar yana sallan asuba minti goma sha biyar sannan sallan azahar da la'asar da isha'i ya yi minti goma yana yi ba minti bakwai to sai wace sallah kuma ta rage in ka haɗa waɗannan mintoci an samu awa awa ikirin da hudu an ce ka bada Allah awa daya ka zo ka kankantar da kanka ka ki bayarwa awa ashirin da uku dun naka ne sannan kuma sai yanzu da aka shigo wuta ne za ka ɗauki awa ashirin da hudu kana kankantar da kai wa Allah a banza ba zai yi amfani ba lokacin da aka nemi kankani a wajenka ba kai ba wannan na buga misali ne ai kamar masu zakka ne kana da naira miliyan arba'in ko miliyan ɗaya aka ce za ka ba da zakka sai ake kara guda idan ya rushe babu zakka a ciki kamar kana da miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari ɗaya shi ne a yanzu lissafin zakka ya ke kara kuturin to za ka kasa gida arba'in ne idan ka kasa miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya gida arba'in nawa za a samu ina tsofin ma'aikatan banki a ina jin dubu ɗari biyu ne ko a dubu nawa ne miliyan ɗaya divided by 40 eh dubu nawa a ah, dubu ashirin da biyar a cikin miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar a cikin miliyan daya, idan ya shekara guda ka fitar da dubu ashirin da biyar ka bayar zakka dole lokacin da aka ce ka lauka ka bayar sai ka ga dubu ashirin da biyar ɗin nan ba za ka iya bayarwa ba saboda haka da ka fitar sai ka ba da matan gidanka sai ka ce ta ajiye duran da aka yi baki a yi muku abinci a cikin wannan ba na gida za a ba ku ba ai abin da suke yi kenan yanzu bi sabili lillahi kana da naira miliyan ɗaya sai dubu ashirin da biyar ka yi faɗi za ka koma ka je kana neman dubu ashirin da biyar gaskiya in ni ne ba zan koma ba duk wanda ya samu ya samu rabonsa in ne yana da miliyan ɗaya ashirin da biyar ya faɗi sai ce to to ko akwai matsala ne to nima dai zai kankare mun wani abu kawai sai kai gaba in ko baka ce ka bari ba ai zai kankare maka wani abu tunda duk wanda ya samu dole ya tsiya ya nemi mai ki to sai bai nema ba da ya gani sai ya ce tsuntuwan Allah <laughs> eh tsuntuwan Allah shikenan kai ma ka yi shiru abinka shi ma ya yi shiru an je lahira zai ka ce a'a dama yana da rigingimu da yawa amma duk wanda yake da miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar ko dubu ashirin ya faɗi ba zai tsaya yana sauraron sa ba balle abin da aka ce maka farilla idan ka ɗauka ka bayar Allah ta baraka wa ta'ala zai sanya maka albarka mai yawa amma ka yadda ka je ka sa a banki su zo su baka interest a kowane wata kana karban dubu ɗari biyu ko dubu ɗari ɗaya ɗaya akan naira miliyan guda amma ba za ka ba da haƙƙin Allah ba wanda in kun duba shekara guda kowane wata yana karɓar naira dubu ɗari ɗari kai ko dubu hamsin yake karɓa to in kai times tuwel ya samu nawa dubu ɗari biyar a cikin naira wani miliyan a cikin naira miliyan daya ya samu naira dubu ɗari biyar ko dubu ɗari shida amma ya ɗauki dubu ashirin da biyar ya bayar haƙƙin Allah ya ki bayarwa sannan sai ya je lahira ne kuma ya je yana ɗan da na sani ne mai a banza akwai misalai da yawa akan wannan Allah ya tsare mu to lokacin da suka taro suka kaskantar da kai ba zai musu amfani ba falamma ra'u annahu la yanfa'uhum yayin da suka ga hakan ba zai musu amfani ba qalu sai su ce inna ma adraka ahlul jannati aljannata bi sabr to mutanen aljanna sun samu aljanna ne saboda hakuri amma a nan duniya duk inda aka samu kuskuren kenan Ya a duniya ne suka gane kuskuren su suka gyara da zai yi amfani lalle hakika in mutum yayi hakuri Allah zai taimake shi kuma duk mutumin da ya haƙuri kan kowace irin harka ce Allah baraka wa ta'ala zai baki lada kuma duniyan nan da kake gani dole ka yi haƙuri in ma baka yi haƙuri ba kai zaka wahalar da kanka a banza don wallahi duk abin da kake ciki sai ka samu abin da ya fi ƙarfinka, in dai duniyan nan ne to gara ma ka yi haƙuri saboda Allah Allah ya baka lada akan ka ƙi yin haƙuri kuma ba yadda ka yi ya yanzu kwana biyu an ce an yi iska babu wuta to ya za ka yi kai baka da kudin sayan janareta baka da kudin sayan kano ko kano ma baka da kudin motar tafiya balle ka sayi kano kano ne ko kano ne eh saboda haka babu ruwa a gidanka babu ruwan famfo babu na rijiya ga mutane suna yawo da ruwa ya yi tsada ba za ka iya saya ba dole da kai da matanka za ku fita sai dai ku yi ta tsaki a banza a hanya hmm. eh. Eh, na san dai wani lokacin ana yin bayani kowa zai gane abu ba daidai ba ne ba daidai ba ne saboda haka abinda ake an karar da ni shine kar mutane su ɗauka interest ɗin da ake bayarwa na banki ya halatta mun buga misali ne a hanyar lalacewa mutum ya ki bada sadaka ya ki bada kai zakka amma ya je yana ta karban interest wanda kuma kima bai halatta ba ya mahaƙullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afim saboda haka hatsari ne babba Allah ya tsare mu saboda haka dole sai da hakuri a cikin al'amura ta'alau hatta nasbira fa sabaru sabaran lam yura misla saboda haka za su yi hakuri a cikin gidan wuta sai a ce kada kowa ya fet ana azaba kowa ya yi shiru a yi hakuri kawai a cije to ba kamar irin tirenin din duniya ba ne wahalan duniya za ka iya cijewa saboda wahalhalu ɗori-ɗori suke yanzu ga wani yana cike raɗaɗe na ainihin talauci to in ka hakura ka bi hanyoyin da suka dace wata rana sai labari za ka fita daga cikin wannan ka koma cikin wani wancan ka manta da shi dama haka ne ba wanda zai san menene kake ciki saboda kai hakuri to falam yanfa'ahum zalika idan sun yi wannan a cikin gidan wuta ba zai musu amfani ba fa inda zalika qalu to a wannan lokaci ne za su ce sun yi hakuri bai yi ba sun yi motsi bai yi ba sun yi gajin hakuri kai bai yi ba sun roki Allah duk ba zai amfani ba babu roƙon da zai amfani a gidan wuta ba roƙon da zai amfani a cikin gidan aljanna kuma dama duk abin da kai wato kai requesting to za a baka approval shine bambanci lokacin da aka ce kai roƙo shine a nan duniya tunda manzo Allah ya ce addu'a'u ibada addu'a ma ibada ce to kai ka riga ka bunƙasa ka ce ba sai ka roki Allah ba ba ruwanka ba za ka roki Allah ba ba za ka yi abu kaza don saboda Allah ya ƙara maka ni'ima ko ya ƙara maka albarka ba ba ruwanka da wannan to a daidai wannan lokaci za su ce in alaina a jazi'ina am sabarna za su ce yanzu kan fa riga mun gane ko mu kasa hakuri ko mu yi hakuri to ba za mu bar wannan waje ba malana min mahir ma'ana ba makawa sai mun zauna a wannan wuri kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a wani wuri a wani wuri yace wa yata'ajjuna fin nari yayin da kafirai suke jayayya a gidan wuta a الضعفاء للذين Sakbaru, sai ainihin masu rauni su ce ma waɗanda suka yi girman kai wa manya kenan kwatankwacin abin da muka yi bayani a baya inna kunna lakum tab'an lalle mu masu bi ne gare ku ko ina fa hal antum mugununa anna nasiban minan nar shin za ku iya rage mana wani abu daga cikin wuta komai kankanta qala allazina istakbaru sai manya su ce inna kullum fiha lallai mu dinnan dukan mu gaba ɗaya muna ciki inna mu nan da mu da ku yanzu mun zama ɗaya kullum fiha kowa yana cikin gidan wuta inna Allah haka da haka ma bainal ibad lalle Allah ya yi hukunci a tsakanin bayi don haka babu wani bambanci akwai ayoyi da dama waɗanda suke kwatankwacin waɗanda don a karfafa mana ne yana ganin yana da kyau mu karanta jawabin shaidan إيه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم to ga jawabin shaytan bayan duk an gama waɗannan bundun-bundun a cikin gidan wuta tsakanin shugabanni da talakawansu waɗanda suka lalace a nan duniya to daman ƙarshen tika-tika ɗin shine shaidan shine iblis za a je a same shi to su ma manya sai su fara tsangwama to ai kai ne oga kwata-kwata kai ka batar da mu kaza kaza kaza naman oga kashi biyu ne akwai ogan alheri akwai kuma ogan sharri akwai ogan kirki akwai matsiyacin oga ko a nan duniya idan za ka bi ka bi oga mutumin kirki amma ba shegen oga ba don yadda ya zama shege haka zai mai sheka shege yadda ya zama mutumin banza haka zai mai sheka mutumin banza to kaga lahira ma akwai saboda haka oga kwata-kwata ke ɗanin kwata-kwata shi ne zai jawabi lokacin da suka je suka tsangwame shi suna ta tsangwamansa don duk wanda ya shiga wuta zai ga shaidan duk wanda ya shiga wuta zai ga iblis in ya baka haushi sai ka zungure shi za ka iya eh, tun da wani lokaci ya anan duniya an kaga wani wanda ya baka haushi ko ya jawo maka wani abu a gida ba gashi hakan yana faruwa ba yaro zai yi wani abu sai ka zungure shi ka ce kai saboda ya baka haushi wani ka kama kunnensa wani ma mai yiwa mai sunan babanka ne eh jatumanka tana gidansa ce kar ka taba shi kusan wani lokaci haka suke abin nan amma a kuma sai kama kunnen sai ka murda ka murda ka ce kana taya zan make ka anan saboda in kayi haka alal akalla zaka ji menene zaka ji dan sanyi zaka ji sassauci eh to wanka kashi ga wuta ka hadu da shedan sai kai masa abin da ka ga dama an za ka yi amma ba ma fata ka shiga wannan layi shi yasa ma muke wannan dogon bayani ba ma son mu shiga wannan layi saboda ko ka hadu da shi a wuta ba za ka yi maka komai ba kuma ya riga ya batar da kai a duniya shine zai tara su wa kala shaytan shaydan idan ya tara su zai jawabi zama kudi al'amuru lokacin da aka gama hukunta al'amura gaba ɗaya an gama bundun-bundun an gama hayaniya waje ya yi tsit sai ya tara yin wuta zai ce muku inna Allah lalle yau ina tabbatar muku lalle Allah kun wa'ad alhaƙi ya muku alkawari na gaskiya wa wa'atukun fa'akalaftukun ni kuma na muku alkawari na saƙa. ka san irin wannan babu dogon bayani Allah ya ce duk wanda ya masa biyayya zai samu aljanna gashi mun gani ya ce duk wanda ya saba masa dan wuta ne gashi mun gani shine inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ne kuma na ce ba haka bane to kuma kun ga ba hakan ba ya zama hakan ne ni na muku alkawari na saba da kansa zai faɗa to sai dai ni abin da nake so nima ina da dalili wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li zai ce ba ku da hujja a kaina ba mai hujjan kama ni ni dai na kiraye ku ne na lallabe ku na yaudare ku sai ku biyo ni amma ba wanda na kama hannunsa na ce lalle ya biyo ni to kaga wanda ya kama hannunka ya sanya ka barna shi ne za ka kama kiran takin kiyama kana da hujja amma shi shaidan zayyana wa yake yi wa zayyana lahum mu shaytanu amalahum shaidan zayyana wa yake yi haka wani lokaci sai ka ji abu kaza ya kamata ka yi sai kawai sai ka fantsama ka yi shi amma ka taba ganin ke dan a ina jin ka ke dan ma za ka zai kai kwana da kwanaki baka yi bacci ba inda dai ka ke dan yadda yake kuma in kai za a ka ke dan yadda yake ranar shiri wanka kenan me yi tunda za ka yi mummuna ka ce a ce wannan mummunan shine zai maka jawabi a gidan wuta kana sauraron sa shi za ka yi masa da'a ba za ka yadda ba to balle shaidan ba a ganin sa kuma haka Allah baraka wa ta'ala ya sanya shi saboda an ana ganin sa wani make shi zai yi kuma Allah ta'ala ya riga ya masa alkawari tun farkon da aka zo aka yi halittar annabi adam har zuwa ƙarshen duniya yana nan wannan alkawari ne Allah ya masa yana nan yasa zai ce ba ku da hujja ko akwai wanda ya taba gani na akwai wanda ya taba gani ke dan ko a mafarki eh ba sani ba a tsohon alkawari ko a sabon alkawari babu wani labari akan wannan ai qur'ani ma babu hadisi ma babu Abinda aka sani kawai sai rikida na da hadisin abu huraira wannan kuma ya rikida ne ya zo a sifofin mutane to ba mamaki kai dan din ma ya rikida a sifan mutum amma ba za ka iya ganewa ba tun da da akwai wani malami malaminmu na firamare malamin islamiyya yana cewa idan mutum ya zo mutuwa alakana masa kalmar shahada ya ce kar a ce masa kace ya ce kuskure ne wani an fada mana shekaru 40 da wani abu da suka wuce a firamare school kace ya ce kuskure ne ya ce kun san me yasa ya ce lokacin da mutum aka ce masa ya ce sosai ya ga wani mai hoton babansa shedan ne zai zo a sifan babansa sai ya ce karkace kun san lokacin da mutum yake yaro yana ganin girman babansa yana ganin girman mamansa to su za su zo su ce maka karkace yasa ba a cewa kace to malam ban san ina ya samo abin nan nasa ba eh amma dai abin da ya mana bayani kenan a wancan lokaci to kaga yi shaidan din ma ba shi yake gani suransa ba wannan na kawo misalai ne don a gane cewa ba za ka gaike a cikin suransa ba saboda haka shi yasa zai ce wa makana liya alaikun min sulfanin illa an da autukun fasajabtun li ba ku da hujja kiran ku na yi kuka amsa saboda haka ko magana na yi dun wani lokaci yana iya jin magana akwai ɗaya daga cikin gumakan da annabi ya sa aka rusa a zamanin sa in mutum ya je yana magana ya kaji an amsa masa ke ɗan ne ke amsawa eh ko waɗansu wuraren bauta kan samu haka saboda ne saboda ya dada dumiyar da mutane ko ya sa wakilinsa wata rana ka ji muryar mace wata rana ka ji muryar namiji sai ka rasa waye ne sai ga mutum ya daga tsorata to kaga yin aljani ne ai ya san ma kusan menene kake ciki shi yasa waɗansu bokaye ko masu ba da magani suke amfani da aljanu domin saboda me sai ya ce a ah, a ah, rama yanzu da zaka fito ka ci dumame da mai shanu suka ce eh kuwa ka je zaka sha ruwa sai ka fasa sai da ka zo har ka fito sai ka koma ka je ka sha ruwa sai ka ce eh haka ne dan saboda an aljani ne yana zai iya bin ka ko ina sai sa annabi ya ce a rinka rufe kofa da bismillah duk kofan da aka rufe da bismillah ke dan baya budewa aljani baya budewa sai sa an za ka rufe kofa ka ce bismillah kawai sai ka rufe kofa ba sai ka sa sakata ba amma an za ka yi bacci ne ka sa sakata maganin barayi don kana da kyau ka kara da me eh tunda ba hana ka sa sakatan ba saboda haka na kiraye ku ne kuka amsa mun fala ne wa lumu anfusakum ni abin da nake son fada muku kada ku zarge ni ku zargi kanku duk wanda zai zo yana zagin shedan a banza yake yi tunda ni ban fito fili na kama hannunsa ba ban fito fili na takura shi ba ni dai kawai na rinjaye ku ne na lallabe ku na yaudare ku kuka yadda saboda haka fala ne wa lumu anfusakum daga yau kan sake jin wani ya zo ya zarge ni tunda muna gidan wuta da mu da ku duka to kawai kowa ya hakura haka kar ku zarge ni ku zargi kayukanku su waɗancan mutanen da suke zuwa masallatai suke ayyukan alheri suke kaza to su kuma da suka je suka yi me ya faru gare su na je na kashe su ko na hana su saboda haka kuma ban jawo ku ba su da na kira su suka sauraro ku da na kira ku kuka amsa saboda haka ku zargi kanku kawai kai karshe ni dai abin da nake so in fala muku abin da fake dan zai fala yace duk da matsayinsa duk da matsayinsa na kirme ba yace ma ana bi mutrikikum wa ma antum bi mutrikiya ko bi mutriki kamar yadda mala ya karanta a ce mutawatira yace ni ba zan iya tsare ku ba kuma ba za ku iya tsare ni ba ba zan iya muku gudumawa ba ba za ku iya mun gudumawa ba kowa ya ji da kansa yace kai aka ce ba mamaki wasu yana magana nan su suna ta guna guniya gefe yace inni kafartu bima akraktumuni min qablu hmm. yace bautan da kai ma ni na kafirce ban yadda ba duk wanda yake ma ya mun da ƙarya yake yi ni ban yadda ba kowa yayi ta kansa kawai. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce fada wa al'umma yace inna zalimin lahum azabun alim kun ga wannan shine zalunci mutum ya zalunci kansa to lalle wannan tawaga ta azzalumai suna da azaba wanda yake mai radadi Allah ya tsare mu to wannan ka ji jawabi kenan jawabin babu dadi saboda haka in ka masa biyayya a nan duniya an je lahira mata waye zai yi in ka matsa masa ma sai ya sa a yi waje da kai mun yadda yake da ikon yake da ƙarfi kai azabansa ma ba za ka iya zama kusa da shi ba yana gama jawabi za ka neme shi ka rasa saboda azabansa ta fi ta kowa tsanani sai a barka kawai kana ta gunaguni shirme shi yasa tun daga nan duniya ka gane tun kafin dare yayi tun kafin dare ya yi ka faɗaka الله يسامو داكي اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من كافك واتقاك يا عزيز يا غفار اللهم قد هوائجنا ويسر أمورنا وشرى صدورنا وتقبل دعاءنا وأمن خوفنا واختم بصالحات أعمالنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واردنا وارض عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.